الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمه الله mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha ɗaya ga watan zulkaida sha ɗaya ne ko ga watan zulkaida watan goma sha ɗaya wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya darasinmu na farko kenan yau a cikin suratu yusuf alaihi salam domin darasin karshe mun tsaya ne a karshen suratu hud suratu yusuf mi'atun wa ihda asharata aya suratu yusuf tana سورة يوسف سنة كنشدة آية دليل قوم شاكايا وموضوعها الرئيس العقيدة وما يقوم عليها في حياة الناس من روابط الأخوة والأسرة babban abin da wannan sura za ta karantar shine abin da ya shafi aqida da kuma irin abin da aqida ta ginuwa a kai min rawabitul uquwa na kullace kullace na yan uwantakar musulunci menene haƙƙi na dangantakar musulunci wal usra da kuma zamantakewar iyali wan nuzumul ijtima'iyya da tsare-tsaren zaman tare wani da wani wani da matarsa wani wa ma ya ta'allaqu bi zalika da duk abin da yake ratayewa da irin wannan bangare shi zamu gani cikin sura din wa fiha tasliyatu lin sallallahu alaihi wa a cikin wannan sura akwai kwantar da hankalin manzon Allah da lallashin sa bima la khafu min adal aqaribi wal aba'i dangane da irin abin da yake cin karo da shi na cutaswar al-aqarib dangi na kusa wal aba'id ko kuma waɗanda suke da nesa dan yaga irin abin da annabi yusuf alaihi salam ya ci karo da shi sai ya hakuri irin yadda shi ma ya hakuri an gane ku, kuma suratu yusuf tana da wata miza ko kuma ce kissar annabi yusuf alaihi salam tana da wata miza galibi kissoshin annabawa an tsara su a wurare daban-daban cikin alqur'ani dauki annabi adam alaihi salam zaman sa a cikin aljanna gwagwarmayar sa da iblis za ka gashi ya cikin suratul bakara gashi ya cikin suratul araf ya cikin suratul taha da kuma wadansu bangalori kadan kadan can da can haka kisar annabi Musa eh, alaihi salam ga cikin suratul bakara ga cikin suratul araf ga cikin suratul yunus ga ta wadansu wurare daban-daban su ara da su da da al-qasas da annabi duk ta zo a cikin nan gurin ha kuma kisar abin nan amma annabi Yusuf alaihi salam gaba ɗaya kisar ta ta ne cikin sura ɗaya yana daga cikin meza na kisar annabi yusuf an hada ta an tattare ta an ture ta a cikin sura daya ita ce suratu yusuf banda nan duk inda kaga ambaton annabi yusuf ya zo to ba dan a baka kisar bane sai dai a ambace shi cikin jerin annabawa kamar yadda ya zo cikin suratul an'am a cikin jerin annabawa can cikin wutul ka hujjata na atainaha ibrahim wa zakariya wa yahwa har zuwa karshe an ambaci annabi yusuf anan a cikin jeri haka a cikin suratul ghafir aka ce wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyana fama zuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum la zuwa karfi amma dai kissar gaba ɗaya an tattare cikin nan gurin yana daga cikin meza ko kuma abinda kisar annabi Yusuf ta kadaita da sauran kisoshi na annabawa ta kadaita da kasancewa cikin sura muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da faɗar daidai da kuma aikata daidai mala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تحفظون bayan bismillah ubangiji ce alif lam ra waɗannan haruffa guda uku da alif da lamun da ra ubangiji ne ta'ala kadai ya san me yake nufi da su in an hada su a ture a bayan an ware su daban mun san alifun harafi ne cikin huruful hijaiyya haka lamun ba haka ramun ra'un ba kowanne ɗaya daga cikin su ɗaya ne daga cikin huruful hijaiyya as-samaniyatul usrun guda 28 waɗanda ake kira huruful mabani wato harfa da ake ginan kalmomi da su wanda sun sha bamban da huruful ma'ani harfa ma'abuta ma'ana kamar su ala kamar su min kamar su ila da fi wannan huruful ma'ani kenan domin kowane harfi ɗaya yana da ma'anarsa min ko dai zanto ta ba'idiyya ko kuma ibtida'iyya ala tadullu ala al-uluwi kamar yadda fi tadullu ala zarf kamar yadda ila ta dullu alal gaya hatta kuma tana nuna gaya da kuma waɗansu al'amura amma da alifin da lamun da ra ko kuma alifun da lamun da mim ko makamantansu su huruful mabani ne da su ake hada wato kalmomi na larabci kake waɗannan harufa da su ake gina kalmomi kamar yadda kuma muka faɗa a wani lokaci da ya wuce baya shekul islam ibn taymiya yake cewa abinda waɗannan harufa suke nuna izna kamar sanarwa ne ga larabawa cewa alqur'anin nan da kuke ji da gani kalmomin da ke cikin sa kalmomi ne na larabci irin waɗanda kuka sani waɗanda aka gina su da haruffan da kuka sani kamar su alifun kamar su lamun kamar su ra'un da sauransu in ko har ya zanto larabci ne irin wanda kuka sani gashi kuma an kalubalance ku ku kawo irin sa kun kasa wannan babban dalili ne bisa da cewa qur'ani wahayi ne daga Allah ba zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba kirkiro shi ba wahayi ne saukakke daga Allah alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na littafi al wanda yake mabayyani littafin da ke bayyana abinda Allah ke so da kuma wanda baya so wanda yake so dan aikata wanda baya so dan a nesanta imamu kata da yake cewa i wallahi la mubinun bayyana lahu hudahu wa rusdahu yace e wallahi alqur'ani littafi ne wanda da shi Allah ya bayyana shiriyarsa wanda duk ke neman shiriya to duk abin da ya kawo a matsayin shiriya dole qur'ani ya gaskata abin kafin ya zama shirya. yan alqur'ani bai gaskata abu ba babu yadda za a bi an sunan shiriya tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da shi qur'anan a matsayin abin karantawa arabiyan wanda aka saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalta abin da ke cikin sa tafhamuna ma'anihi ku fahimci ma'anoninsa kuma ku yi aiki da su نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين حديث يا تبتا تكن مستدرك الحاكم على الصحيحين دكما الصحيح لابن حبان البسي دكما الضياء المختار المقدسي dukkanin su da sanadin su zuwa ga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ki kare da gare dangane da fassarar wannan aya nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka Sa'ad bin Abi Waqqas yace unzila alqur'anu ala rasulillahi sallallahu an saukar da alqur'ani wani bangare na ayoyinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatalahu alaihim zamanan ya karantar da mutanensa wani zamani waɗansu lokuta sadannu fa qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah law a laina. cikin abin da aka saukar masa ina ma ka kissanta mana kissoshin mutanen da saboda dan adam an tabi an taddaci akan son labari shi yasa yana daga cikin dabarun karantarwa ko ga karantarwa ta zamani musamman mai karantar da yara ko matasa ya kasance yana dan basu kissoshi dan kissa tana daukewa mutum kewa tana sa masa lokaci mai tsawo sai shi kaman gajere ne kuma ana iya jan hankalin shi ta hanyar kissa a cusa masa wani abin da ake so yayi ko a cusa masa wani abin da ake so ya kyamata suka ce da manzon Allah law qasasta alaina ina ma ka bamu wadansu kisoshi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da nahnu naqussu alayka ahsanal qasas lalle mu za mu kissanta maka mafi kyawun kissoshi mafi tsabtar kissa kissa ba ta wasan kwaikwayo ba kissa ba wadda wani marubuci ya zauna ya kashe dare ya kitsa ta ya tsara mata jaruman cikinta da mazajen cikinta ba a'a kisas waqi'iyya kisoci wanda sun faru a wani lokaci na tarihi a baya kisoci na gaske wanda ba tatsuniya ba bima auhayna ilayka hadha alquran saboda irin abin da muke maka wahayi na wannan alqur'ani mai girma a cikin sa ne zamu kissanta maka zamu faɗa maka wato wani abu ne kisoci wa in kunta min qablihi ko da ke da ka kasance min qablihi kafin saukar da alqur'ani akan ka lamin alghafilin kana cikin waɗanda suka suka gafala dangane da kissar annabawa da suka wuce baya domin kisar annabawa annabi yusuf alaihi salam annabi musa annabi isa zakariya dawud sulaiman da sauran annabawa al'amurra ne na gaibu da ya riga ya wuce ba a iya gane su sai ta fuskar wahayi dan haka da can kafin a saukar maka da alqur'ani ba ka san menene za a saukar maka ba wa in kunta in dan dan ba min safila wa innahu yadda al'amari yake kunta ka kasance min qablihi ay min qabli inzalil qur'ani alayka kafin saukar da a akan ka lamin alghafilin kana cikin waɗanda suka gafala ma'ana waɗanda ba su san kissar annabi yusuf ko kissar annabawa da suka gabace su lokacin da aka saukar da wanda mai faru tala sai manzon Allah ya karanta musu ita fa talaha rasulullahi zamanan fa qalu sai suka sake cewa ya rasulullah law haddathana to ka ba mu wani hadisi mana ba mu wani bayani ba mu wani labari فأنزل sai Allah ya في da. Allahu الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وان ايه جاء كفصل annan gurin cikin rabbul azhan ma yace ahsan al-qasas al-qasas sunan jam'u qissa jam'i ne na qissa asluhu min qassa al-khabar asalin asalin yadda kalmar take a larabci laraba kan ce qassal khabara qassa fi ya yaqussu fi mudari idan an ce qassal khabara ma'ana idza tatabbahu idan ya ta abu ya bi diddigin labari dan ya fada ma wani wa inna ma summiyatul hikayatu qissa ita hikaya an sa mata suna qissa da anna alladhi yakhussu alhaditha yadhkuruhu shay'an fa shay'a domin duk wanda yazo zai baka kisar, wani jarumi cikin jarumai wani annabi cikin annabawa wani manzo cikin manzanni ko wani salihin bawa cikin salihai in zai labarta maka labarin yana baka shine fai fai fai fai shay'an fa shay'an shafi shafi ya faro maka yarintarsa an gama da yarinta samartakarsa an gama da musaka gwagwarmayarsa ta rayuwa an gama da wannan tsufansa an gama da wannan mutuwarsa an gane ko sai an fa shay'an wa qissatu yusuf ahsanul qasas lalle kisar annabi yusuf tana cikin mafi kyawun kissoci lima fiha min al hikami don abin da ke cikin ta na hikimomi wan nukati da kuma fa'idoji masu tarin yawa an nukat jam'i ne na nukta idan an ce nukta fa'ida kenan wasirul muluk da kuma labarin sarakuna waɗanda mulkin su ya bunƙasa wal mamalik da kuma labarin dauloli ko kuma a'a waɗansu bayi da aka mallaka wal ulama da labarin waɗansu zaratan malamai wa makrun nisa haka kisar ta kunshi makircin mata da kullu kullun su wa sabru ala ta nuna mana kuma yadda mutum zai hakuri kan tutaswa wa tajawuz anhu ya yafe idan an tutar da shi din ahsana tajawuz wa kyakkyawa wa ghairu zalika min al-fawaid sharifa banda wannan ma akwai fa'idoji masu girma qala asa'u asa'u bin abi rabah tabi'i ne cikin tabi'i talibin abdullah bin abbas yake la yasma'u surata yusuf mahzunun illa saraha ilaiha ba wani mutum da bakin ciki ya kanan da ta ko ina da zai saurari suratu yusuf ya fahimci kinsa da suke ciki ba sai sai ya samu hutu a ciki. duk wanda damuwa ta dame shi al'amura suka rikice masa ko dan kwangila sun makale masa an raba mukami ba ba shi bayan da shi aka yi yakin neman zaɓe yana son a bashi wani ba a bashi ba sai ya samu kisar annabi yusuf sai ya saurara sai ya karanta a fassaran hausa ko fassaran turanci ko ya ji kasa sai ya huta duk abin da ya rasa na mukami sai ya je ya dan samu hutun zuciya haka kata da yaba ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin to sai Allah ya إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف أن بتامس اللوكة عند النبي يوسف يفتى لأبيه كما هي تنسى ما هذا الناس كده النبي يعقوب تن النبي إسحاق شيكم النبي إسحاق تن النبي إبراهيم عليه السلام da haka ake kiran annabi Yusuf alaihi salam al-Karim al-karim ibn al ibn al huwa karimun wa abuhu karimun wa jadduhu karimun wa jaddu abihi karimun wato kaga silsilar annabawa ke al ibn al ibn al ibn al-karim haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin lokacin da annabi yusuf ya faɗa li abihi ga mahaifinsa yace ya abati asalin kalmar ya abati ya abi wannan ya idafa sai aka mayar ita ta wato ka mayar da ina fata an fahimta saboda haka zaki cewa ya abati dan haka aka yi mata wasalin kasa dan ta dace da abin da ya kamata ya ta samu a can wajen ya abi ko da yake ya din a can gurin saki na ce amma kuma qabla ha sukunun ke qabla ha kasru to anan gurin sai aka ce ya abati a laraba amma wani lokacin sukan ce ya abata ko ya abata su sa alif a gabanta duka dai ɗaya ne ya abati yace ya mahaifina inni ra'aitu ahada ashara kaukaban lalle ni Na naga ahada ashara kaukaban taurari sha ɗaya wa shamsa wal qamara kuma naga rana da wata ra'aituhum lallai na gansu li sajidina suna sujada gare ni malaki jumi'a bil ya'i wan nun lil wasfi sajidina a madadin ake sajida domin da rana da wata da taurari sha ɗaya, waɗannan laysu min al ba sa cikin ba abota hankali to da ba za a ce sajidun ba tunda sajidun ko sajidin sifa ce ta ma'abuta hankali a ka'idar larabci da sai a ce ra'aituhunna li sajidatin dan shine jam'i na ma'abuta hankali ka'idar larabci da abin da ba mai hankali ba kamar ruwa kamar dutse kamar itace kamar gida kamar makaranta duk abin da yake ba rai ne ma'abutan hankali ba irin na dan adam in an tashi jam'in sa ana yin jam'i ne na al-mu'annas ana masa jam'u ta'ani an gane ko to amma sai aka ce ra'aituhum kaza aka ba su lamirin masu hankali sannan li sajidina kuma aka sake ba su lamiri na masu hankali malai fi jumi'a bil ya'i wal nuni an yi musu dam'i tare da ya da nun lil wasfi bi sujudi dan ta su da abin da mai hankali ke yi shine sujada an gane ko domin asjud la ya ta'ala da haka sai aka ba su siffa ta al-uqala domin asjudu la ta'ata illa min al-uqala bi sujudi alladhi huwa min sifati al-uqala wato na gansu suna yi mun sujada rana da wata tare da taurari goma sha wannan ya gansu ne a cikin mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne duk abin da Allah ya nuna musu nan lalle zai zo ya bayyana nan gaba fassarar wannan mafarki za ta zo nan gaba sai idan mun je kusa da kankan kisar da kansu zai ce ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alim al-hakim dan za mu ga wannan fassarar wannan mafarki amma anan dai gashi ya ga mafarki gashi kuma ya zo yana labartawa mahaifinsa wannan mafarki to me mahaifinsa yake bayan an labarta masa mafarki sai ce qala ya bunayya la taqsut ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida إن الشيطان للإنسان عدو sai mahaifin yace ya bunayya ya kai dana la taqasu su'yaka kar ka kissanta wannan labarin mafarki naka ala ikwatika ga yan uwanka fa dole ka kai sai sai maka kaidi mummunan kaidi yastalu fi halakika za su duk yadda za su yi su halakar da kai hasadan don yin hasada li ilmihim bi ta'wiliha dan za su iya gane cewa wannan mafarkin alama ce ta kikkiawar mafarki ne in har fassara ta tabbata za ka samu ɗaukakuwa a kansu su ko ba ta san haka min annahum al-kawakib ila su fahimci cewa su ne taurarin wa wal qamar wa shamsu kuma ummu rana ko mahaifiyarka kenan wal qamar wata kuma abu mahaifinka kenan kar ka labarta musu wannan kisa dan kasu je su gano in sun gano zai su maka kai sai su hana ka sakat inna shaytana lil insani aduwwu biyan lalle shaytan dangane da dan adam makiyi ne mabayyani zahirin adawa mai matukar bayyana kiyayya da ga dan adam malamai suka ce karkashin wannan kenan ya halatta mutum ya koyi dukkan abin da ya san in ya faɗa za a yi masa hasada idan ka samu wani ci gaba a cikin rayuwa ka samu wani matsayi ka samu wani mukami ba wanda ya kamata ka faɗawa sai wanda ka zai zai zai maka nasiha kuma zai taya ka kudin ciki amma duk wanda ka zai maka hasada zai maka kyaki sai ka kyale ka faɗa maka suka ce ya hana ka boye tun daga shi annabi yaqub ya hana dan sa labartawa yan uwansa labarin abin da yake dauke da shi ne farin waɗansu malaman suka ce idan ya riga ya bayyana babu komai dan ilma an baka faɗa ba zai gani ta wata hanya amma kafin ya bayyana an yi maka alƙawali. to kar ka faɗawa wani kyakkyawan alƙawalin da aka maka dan kar ya gurɓata malamin an ce za ka samu aiki iri kaza za a naɗa ka mukami kaza za a yi maka kaza to kar ka labarta wa kowa sai wanda ka san zai tsaya ka da addu'a ta gari kanka samu wannan abin kuma abin ya zama alheri gare amma wanda ka san in ka faɗa zai bi dare zai lalata al'amura to ya da amfani ka faɗa masa daga shi annabi ma an hana shi kar ka ce ai kai ka dogara ga Allah don abin da za ta faru ta faru lan yusibana illa ma kataballahu lana annabawa sun ji ka sanin wannan matsayi amma da haka suke bin kafa kafa tare da haka annabi ke cewa mutane ku zo hijrakum ban firu su batin awun firu jami'a lalle sai ka shiga kai kanka akan duk abin da ka san cewa wanda zai iya cutar da kai ko wanda za su iya cutar da kai an gane ko لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال لك وكذلك يهتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك كما هكذا أبنجدك يزابيك ويؤلمك كما زي سندك من تأويل الأحاديث ونبنغل نفسر اللاباري الأحاديث ودن سكتي جمعي لنا حديث wato jam'i ne na hadith to anan malamai na fassara guda biyu dangane da ta'awilul ahadith waɗansu suka ce abinda ake nufi da Allah zai sanar da kai wani bangare na ta'awilul ahadith ma'ana fassara mafarki al ahadith ana nufin ar-ru'ya ar-ru'a mafarke mafarke da mutane za su gani za ka iya fassara su Allah zai sanar da kai wannan waɗansu suka ce a'a al-ahadith da ake nufi jam'i ne na hadith abinda kuma ake nufi da hadith anan shine dukkan wani littafi da aka saukar kafin annabi Yusuf din alaihi salam kamar littafin da aka saukarwa mahaifinsa Yaqub littafin da aka wa kakansa Ishaq littafin da aka zo annabi Ibrahim ko Ibrahim wannan Allah zai sanar da kai sanin fassarar waɗannan al'amura sai da zaka rinka sanar da mutanen zamani an gane ko to kuma kowanne daga ciki akwai abin da ke gaskata shi idan mun ce yu'allimuka min ta'awil al-ahadith wannan yana nuna fasara mafarki to mun ga inda ya fasara mafarki din lokacin da mutum guda biyu suka zo cikin kurkuku suka same shi ɗayan su yake inni arani asul qabra ɗayan su yake inni arani ahmilu fawqa ra'si kuma dan ta'kulu at minhu nabbi'ina bi ta'wilihi ya ko fasara musu wannan mafarki لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي haka lokacin da sun cikin garin ya mafarki aka tura wani da ya same shi ce Yusuf ayyuha siddiq abtida fi sab'i baqarati siman ya'kuluhunna sab'un idab wa sab'a zuwa karshe yace tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'da zalika sab'un idad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan thumma ya'ti min ba'da zalika amun fihi yughasuna kagdo wannan fasar mu fage na ba mu ne a gurguje din na san ayar za ta zo mu amma dai al ahadith waɗannan kenan su ne fasara mafarki waɗanda kuma suka ce a'a al ahadith anan ana nufin littattafai da aka saukar kan annabawan da suke kafin sa su ma suka ce Allah ce walan ma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma kaga hukuman littafin sa kenan ilmin kuma sanin abinda littattafan da aka saukar kafin sa ya kunsa kenan to ka yi cewa ayat tana daukar ma'ana guda biyu lalle annabi su alaihi salam Allah ya sanar da shi wani bangare na littattafan da suka gabata kafin shi littafin da aka bayar mahaifinsa ko kakansa da sauran za mu wa kadhalika yajika bika rabbuka kamar haka ne kai zabe ka wa yuallimuka zai sanar da kai min ta'wil al ahadith sati na wato shi fassara farki kenan wa hiya ma yura an-nawm shine abin da ake gani cikin barci wa summiyat ahadithu an sawa mafarkai suna ahadithu li'annaha ahadithul malak domin labarai ne da mala'ika ke labarta wa dan adam in kanar sadika in dai mafarkin ya zama na gaske wa ahadithu shaytan ko kuma labarai ne da shaytan ke jefa wasi a cikin zuciyar dan adam in mafarkin ba na gaske bane wannan ko kuma labarai ne na zuciya in kanar kaziba in ta zanto mafarki ne na ƙarya an gane ko ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abu qatada al-ansari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya as-salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah duk inda ka zama farki wanda yake akwai farin ciki a ciki akwai wani cin nasara tattare da kai abin alheri ne gare ka a addinin ka da duniyar ka to ka tabbatar cewa wannan albushir ne daga Allah ina ba ta an fahimta wal hulum min shaytan amma mummunan mafarki wannan daga shaytan ne dukkan wanda ya mafarki ya ga ya sha da kyar to shaytan ne kawai yake so <laughs> ya firgita ka kar ka zo ka yi wani tamfe tamfe ka yi wani abun nan sai manzo Allah sai fa halu ma'adukum idan ɗayan ku yayin mummunan mafarki fale ta'awwaz minhu ya nemi tsari daga abin nan da ya gani wal yabtu an shimalihi yayi tofi yayi isti'aza an shimalihi ga hagun an gane ku yayi isti'aza ya tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa a'udhu billahi ya tofa har sau uku a hagun ɗansa fa innaha la tadurru wannan mafarkin ba zai cutar da shi kaga yadda sunnar manzo Allah take in ta fi kyawun mafarki sai ka sa rai cewa wannan albisa ne daga Allah sawa'un kai ne ka gani ko wani ne ya gane ma kyakkyawan abu cikin mafarki mun karanta wannan lokacin da muke tafsirin suratul yunus ba kuma ta bushara ce da Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah karkashin wannan mun kawo hadisin da suke nuna haka amma idan mutum ya ga mummunan mafarki to wannan daga shedan ne wannan mummunan mafarki ka sha da kyar ne an maka duka ne an cire ka ne daga wani mukami a wata barazana ka gani duk wannan daga shedan ne a mafarki ne na saduwa da mace wannan duk daga shedan ne an gane ko to sai mutum ya isti'aza kenan ya nemi tsari ya tofa a hagun dinsa wato ainihin har su wannan hadisi Imam Bukhari ya nuna sai ya kawo su ya su cikin littafin sa akwai wani hadisin daban na Imam Ibn Majah yana da kyau mu kawo shi a wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ar-ru'ya ala rijli sa'irin ma lam tuhabba akwai ka san wanda da yayin farki sai malami na yayin farki kaza me ya akwai wanda da yayin farki hankalinta baya kwanta sai ta wani malami manzo Allah sun yake cewa shi dai mafarki kan kamar yana rataye ne da kafar sun kuma matakar ba a kafar shi ma'ana yadda yadda yadda akan ka zai iya tashi kuma yadda aina akan wani mai yawa abin kai ne zai shafa mai yawa bai kai zai shafa ba in kai shiru sai ka kyale yace matakar ba a fassara ba fa idza ubbirat in ko kai da aka fassara maka waqa'at to sai ya faru to dan Allah idan kai da mafarki me ya kamata kai ka faɗa kuma duk da gama wa wadansu irin malaman nan masu kankan ba kaga dama dai abinda zai faɗa maka gaibu ne kuma ya zo maka mummunan fasara yace sai kai sadaka da allura ko da mai shanu ko da waina masa yar bauchi ko da menene duk ka wahalar da kai Allah ko da farar kaza ko mai wake wake sai wannan abin da ya faɗa me yasa da nan ai za ku zo inda annabi Yusuf ya da ya zo ɗaya daga cikin sun ce inni arani asir samra na gani ina ina inabin da ake yi ne dama tun kafin a daure shi a kurkuku yana yawa sarki giya ne ɗaya daga cikin sun ce inni arani ahmilu fawqa ra'si kubran ta'kulu tayr minhu yace ni ko na ga na dauki gurasa a kaina ga ga daro na gurasa ko kuma waina ko masa a kaina tsuntsaye suna bi suna annabi yusuf alaihi salam ya faɗa musu yace amma a hadu kuma bai fice rabbukum saura kai da kace kayan farkin kana ta tsaka nabi wannan za ka fita da kurkuku ka je ka ci gaba da shayar da sarkin ka abin da kake shayar da shi wa amma al-akharu fa yuslabu amma ɗayan da yake ya ga ya dauki gurasa aka tsuntsaye suna bi suna fito wannan za a tsire shi ba ta akulu tsairu minhu kuma ya kasance wato ainihin tsuntsaye sun rinka cin abin da din kansa suna tsatsagar naman kansa ko ko idansa ko hancin suna kwakwale idansa to kaga daga lokacin kaga an riga an fassara musu yanzu zai danye daga baya sai ina qudira amdul zai fi <laughs> an riga an gama rafa ya talaqala wa su ba wani kwarefa da zaki ba wanda ake ba da kisa su ba ka ce wai yayin farki ya faɗo daga kandoci haka ce mai zai kan rasumi ne kisar da wata tace rasumi wata ce da kan doki yayin farki ya faɗo daga kan rasumi ko da kan doki yace mutuwa zai yi yace sai na makalkale wato mai karfi kasa muke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ar-ru'ya ala rajul sa'irin ma lam tu'abbar wato mafarki yana nan kamar a rataye yake da kafar tsuntsu matukar ba a fassara ba malam tu'ubar matukar ba a fassara ba fa idza ubirat ko fa idza ubirat idan aka riga aka fassara wa a sai abin ya faru kana sannan manzon Allah yace war ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa yace kyakkyawan mafarki ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da shi shida na annabta kala ya sake cewa wa asabahu kala ina tsammanin manzon Allah yace la yaqussuha illa ala wadin aw bi ra'ayi idan mutum yake kyawun mafarki ba kowane mutum kake baiwa ba sai wanda ka san masoyinka ne zaka labartawa ko wanda ka san ma'abucin ra'ayi ne ba wanda yake kawai bid'a ta cika masa kwakwalwa ba yayin nesa da ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah ka faɗa masa mafarki sai maka mummunan fasara to kuma idan an fasara sai ka samu duk wannan ya zama adab kenan na yanzu a dunkula a nan gudun sai mafarki sai mafarki cewa mafarki kashi nawa ne kashi biyu ne ko dai kyakkyawa ko mummuna idan mutum yake kyakkyawa mafarki wannan daga Allah ne bishara kare fadawa kowa sai wanda yake kauna kare fadawa wanda zai masa hasara sannan kare fadawa kowa sai mutumin da ya san yana da wani bangare na ilimin sunnar manzon Allah wanda ba zai zo ya maka shi umsi ba ya maka wani tambi ka zo ka abin nan da sauransu amma mummunan mafarki kuma nan daga shedan ne idan mutum ya farka sai ya isti'ara ko cikin barci ka farka ka ji ka farka a farki sai ka isti'ara ka tofa a hagun dinka haske uku maza Allah ce insha Allah wannan ba zai cutar da kai komai ba kar ka je ka ba wani labari kuma ya je maka mummunan fasara sannan kuma a wani hadisin daban manzon Allah ya nuna su mafarkai ɗin iri uku ne ko dai abin da yake daga mala'ika ne Allah ya so ya maka bishara shine kyakkyawan mafarki din ko ya zanto daga ɗan ne shine mummunan mafarki din ko ya zanto hadisin nafs menene hadisin nan abinda zuciyarka take labarta maka wani lokacin tunanin da ka kwanta da shi na za ka yi wani abu ko kana tsoron wani abu ko tunanin wani abu sai ya zarce sai ya fito maka a cikin mafarki kaga wannan mujarrabu hadisin nan ba daga wahayi yake na ubangiji ina fata an fahimta a sai kenan wannan zai nuna maka ka gane hikimar sai manzon Allah ya koya maka abin da zaka kulle da ranka da shi hatta la tuhaddithuka nafsuka bima yasu ilaika har yanzu to zuciyarka ba za ta labarta maka abin da zai muna maka ba in ka zo kwanciyar barci kai addu'o'in kwanciyar barci ka kwanta da ayatul kursi ka kwanta da amanar rasul ka kwanta da wala uzayda kul huwallahu qafa uku uku kaga ai wannan insha Allah ba wani hadisin nan insha Allah sai dan ma ba zai shafe ka zaka yi ta kyakkyawan mafarki ne na mutane amma duk wanda ya zo kwanta ba da waɗannan ayoyin ba ba da alwala ba kuma ya kwanta da rubda ciki manzon Allah ce raja'atul maghdubi alaihi kwanciyar waɗanda aka fushi da su kenan yahudu ba ba kwanta tsage jikin ka da ba wani ada na barci da ka sani sai ha kawai kake to da wannan dole kai ta samu wasu wasu cikin barcin ka lokacin ka ka tashi ka dana kana ihu cikin dare Allah ya kare mu وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث sai Allah ya ce wa yutimmu ni'matahu alayk kuma Allah zai cika maka ni'imar sa gare ka wato annabi yaqub ke faɗa wa ɗansa annabi yusuf alaihi salam wannan ni'ima bin nubuwa ta hanyar annabta wa ala ali yaqub Allah zai cika ni'imar sa a zurriyar gidan yaqub waye dai yaqub din ba shi din ba kenan waye kuma ali yaqub ba duk annabi yusuf na ciki ba wato kamar yana son labarin karye yake tunda labari ne mai daɗi sai yake nau'an ta zance Allah zai cika maka ni'ima kuma zai cika wa zurriyar gidan yaqub ni'ima duk dai magana dai an gane ko kama atammaha ala abawaika kamar yadda Allah ya cika ita wannan ni'ima ta annabta ga mahaifanka biyu min qablu tunda sunewa wa Ibrahim wa Ishaq annabi Ibrahim da annabi Ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka alimun masani ne da salkihi dangane da bayinsa hakimun sannan mai hikima ne fi sun'ihi bihim dangane da abin da yake san'anta musu Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji dai yafi sanin inda ya tantance ya sanya manzancin sa da annabcinsa wa huwa muqaddasun anil abati ubangiji ta'ala a tsarkake yake ya tsarkaka ga barin wargi ko abin da bai dace ba bala ya zabu nubuwata illa fi nafsin qudusiyya baya sanya annabta sai a zafi ko a gangan jiki wanda yake mai tsarki irin gangan jikin annabi Yusuf alaihi salam da sauran annabawa an gane ko a nan akwai wani abu da ya kamata mu fahimta annabi yaqub yake Allah zai cika ni'imar sa gare ka kamar yadda ya cika ala ali yaqub wato kamar da kuma ya ali yaqub kamar kuma da ya tuka ta ala abawaika akan mahaifanka bi abawaika kaga tasmiya ne na kalmar abun su wane ne mahaifansa bi sai ce ibrahima wa ishaq dan cewa waɗannan duka kannansa ne ba uba wato wannan sai nuna mana a musulunci uba ana ce masa abu kaka ma ana ce masa me abu an gane ko amma kanin uba ko wan uba yana da sunansa shine al'ammu kenan an gane ko kana mahaifi ko mahaifi kenan sai a ce ammu idan namiji ne in mace ce amma an gane ko me yasa na kawo wannan wannan ya sanatar da ni ne jijiyan nan muna cikin tafsiri sai wata uwa ke tambaya ta ina nufin abauci ba anan ba sai wata uwa ke tambaya ta cewa a wadan suna cewa azar ba shi ne mahaifin annabi ibrahim gashi ko Allah ya ce wa iz kana ibrahimu li abihi azara wajen sai wai ba abihi ba mahaifinsa ba ne wai kanin mahaifinsa ne ko mahaifinsa to kaga lafazin abu kuwa a larabce yadda yake zuwa cikin qur'ani ko dai uba ko kuma kaka amma in dai ammu ne yana da ma'anarsa in dai kanin uba ne ko abin nan uba yana da sunansa shine ammu kuma gashi Allah ya hada su cikin aya daya a cikin suratul nur ubangiji ta'ala yake cewa ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تأكلون محل الشاهد yace wala ala anfusikum an taqulu gum bi tukum abu abaikum aba jam'i na nabi na abu sai kuma can yace a amamikum a amam jam'i na nabi na amun inda a ce kanin uba ko wan uba duk ina cikin ma'anar uba da da aka ce abu yuti abaikum da ba sai an sake mai ta amam ba dai ya zama mai ba tare da bukata ba amma tun da aka ware shi ya zama wancan daban wannan ba a ce kenan inda a ce annabi inda a ce azar ba shine mahaifin annabi ibrahim ba wan mahaifinsa ne ko kanin mahaifinsa ne da sai Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li ammihi azara da ba za a ce wa iz qala ibrahimu li abihi an gane ko da sai a ce li'amlihi azra to kaga wannan wani kankan ba sai ta su mutane wace su ga idan an ce annabi idan an ce annabi Ibrahim ba sai ya zanto ba musulmi ba wannan ya kawo cikas ga shi matsayinsa wannan kasancewar mahaifinka ba musulmi ba ya kawo cikas sai gare ka kasancewar wanka kaninka ka ba musulmi ba ya kawo cikas gare ka in kun ce wannan ya za ku yi jima da annabi Nuhu jima sai ba dan sa bane ba ai ya kira ya dan sa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma al zo hau jirgi tare da ni karka zanto cikin kafirai wannan yana duk wanda yake kafiri bai hau jirgin ba dan ku sai ki hawa yace sa'awi ila jabalin yasimuni min al shi kuma yace la min illa man rahim kafin ka ce ko ba wahala bainahum al fa kana min al da karshe na cewa inna bini min ahli dana yana cikin ahli na Allah ya innahu laysa min ahli innahu amal salih yayi aiki dan haka magana cewa danka ne ta tashi daga aiki ba zai amfane shi to wannan ko sai kawo annabi nuhu shi kasance wansa annabi dan dan sa ya zama kafiri kuma ga annabi nuhu matarsa ta zama ba mutum ne kirki ba da annabi lutu matarsa ta zama ba mutum ne kirki ba duk Allah ya faga mana bayani sai wannan ya cutar da su annabawa baraballahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa mar'ata lutin da matar annabi nuhu da ta annabi lutu kana ta ta ta abudaini min ibadina salihaini amma fa kana ta huma falan yugni anhu ma min Allah shay'a za a ce da su ranar tashin kiyama udkhulan nara ma'ad dakhilin wa qila da kulan nara udkhula matar annabi lut kenan ta annabi nuhu alaihi za a ce ku shiga wuta ma'adda salin wannan ya cutar da annabawa kuma da fir'auna ya zanto kwallo ya zanto mara kirki matarsa ta zanto ta gari wannan ya cutar da matarsa bai cutar da ita da kanta ka ga rabbin ne inda ka bai san fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qaumi zalimin shi ya zama halakake shi ita kuma Allah ya tsire da ita wala tazru wazratun wazra ukra ita ce ka'idar dan haka wani annabi cikin annabawa dan mahaifinsa ya zanto ba mutumin kirki ba ko kanin mahaifinsa ko wan mahaifinsa ko ɗansa ko matarsa wannan baya shafan annabin karan kansa baya kawo cikas ga annabi dan kowa za a yi masa hisabi ne aikin aikinsa kullu nafsin bima kasabat rahim kowa abin da ya dauka shi zai je dawo an gane ku to dan haka kaga kenan ba a kiran mutum abu sai in ya zanto uba wani lokacin kuma har kaka ana kiransa abu duk da cewa kaka din ba yana da sunansa a larabci aljad amma ana kiransa abu wannan saboda alqur'ani ya nuna kama atamma ala abawayka min qabl ibrahima a kuma lokacin da annabi yaqub ya ta ayansa ya mutu abin nan yake mata bu zuna min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa Isha. sai suka lissafa waɗannan guda biyu a matsayin iyaye ga yaqub tare da cewa babansa ɗin din shine ishaq amma Isma'il kuma da annabi Ibrahim ba su ne suka haifi annabi amma suka ce ala abin nan na'budu ilaha ka wala abaika Ibrahim azwa ina fatan kun fahimta to dan haka dai wato ainihin kasancewar wani annabi mahaifinsa ya zanto ba mutumin kirki ba ko ba musulmi ba wannan baya kawo cikas da shi wannan annabi baya rage masa matsayi a wajen Allah saboda ka'idar wala tazuru wa zaltun wa ukra to mala yace fa in qulta hadhihi al-bisharat allati zakaraha yaqub in kana qati'an bi sihhatiha innaha satakunu fi yusuf falima hazina alayhi yace mai yiwa wani mai tambaya zai iya cewa irin wannan dangin bushara da annabi yaqub yake faɗa wa ɗansa annabi yusuf alaihi salam in har a ke faɗa saboda hasken wahayi ya san wannan abin zai zo ya faru lallai yaji tabi karbuka wa allimuka min tawil ahadith wa yutimmu ni'matahu alayk ya san Allah zai cika masa ni'ima to dan me ne yin bakin cikin abin da zai shafa annabi Yusuf a sai yana da garanti da karshe dai wala aqibatul lil muttaqin mai yiwa kana da dama kai wannan tambayar in ji malam yace idan mutum ya faɗa ka eh, me yasa mai da me za a bashi ansa kenan washtabaha alaihi al-amru me yasa al'amari ya rikitar da shi wa khafa min ikwatihi an yuhlikuhu yaji tsoron kada yan uwansa su halakar da shi wa qala akhafu an yakula huzib har zai zo ce ina jin tsoron kar kula ta cinye shi wa antum anhu ghafilun a lokacin da ku ku sani ba qala qala ibn al-khatib ibn al-khatib yace wa jawabu al-jawab wato ansa anan gurin وكذلك يجزيك ربك مشروطا بأن لا يكيدوه لأن ذكر ذلك قد تقدم وأيضا فيبعد أن يقال إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف سيصل إلى هذه المناسب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المنافذ وكان خوفه بهذا السبب ويكون قوله أخاف أن يأكله الذئب الزجر في حقه أي بما يمكن لهم أن ينتبهوا إليه ويعتنوا به من غير تعريض بما يثير الحسد في نفوسهم والله أعلم jawabi guda biyu ne malaman suka bayar jawabi na farko suka ce eh zai iya yiwa annabi Yakubu alaihi salam yana sanar da cewa akiba din na iya tabbata ta karfe ga ɗansa amma fa da sharadin in ba su cutar da shi ba da sharadin in ba su ci nasarar halakar da shi ba to wannan za ta faru to shi yasa sai ke faɗin abin da zai kubuta daga cutar ta su ko halakar wasu dan ya kai ga wannan abin wato kamar cin nasarar zai zama kaza za a cika masa ni'imar ubangiji irin wanda aka yi a gidan mahaifinsa da kakansa da waye wannan yana taure ne da sharaɗin in ba su halakar da shi ba in ba su ci nasarar kashe shi ba sannan wannan za ta faru da haka sai yake faɗa masa wannan don ya yi ƙoƙarin kiyaye kansa daga farmakinsu ko kuma kisan da za su yi masa don ya kai ga wannan wannan ansa ta farko kenan ko kuma ya kasance a'a yana da tabbacin zai samu wannan abin da aka yi masa alkawali na da suka masa ni'ima ta fuskar annabta da matsayi kaza da kaza to amma fa tattare da wannan abin akwai wahalhalu to kuma duk da haka ai uba baya son ɗansa ya samu wahala koya to sai yake faɗa masa dan yadda yake ya ɗauki matakan da zai rage wa kansa wahalhalun duk da ya san wahalhalun ba za su hana cikin nasara din amma dai ya zai ya rarrage su ya dan sassabe su har ya kai ga cin nasara din kuma da shine da ansa da malamai suke ba فسي آية كم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Allah ta lakar tana fi Yusuf haƙiƙa ya kasance cikin kasar annabi Yusuf wa ikhwatihi da yan uwansa a ayatun waɗansa ayoyi. alamomi da ya kamata mai hankali ya dauki izina ibarun dalatun ala sidqika wato waɗansu irin izina da ke zuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nubuwa dangane da annabci da yazo da shi lissa'ilina ga dukkan wani mai son yayi tambaya an khabarihim dangane da kissar shi annabi Yusuf da ƴan uwansa izbalu tuna lokacin da suka ce wato wani sashi na ƴan uwan annabi Yusuf suka faɗa wa junansu cewa na Yusuf wa akhuhu lalle annabi Yusuf da ɗan uwansa ahabbu ila abina minna su ne ababan kaunatuwa a wurin ubangijin a wurin a wurin mahaifinmu sama da mu wa nahnu usba ga mu ko mu ne zarata majiya karfi akan ce usba da dukkan adadin da yake goma zuwa abin da ya sama na zarata majiya karfi to su ne ake kira usba wa nahnu usba ga mu ko mun zanto zarata majiya karfi amma duk da haka mahaifinmu na san annabi yusuf da shi yana yaro karami da kaninsa shi ma yaro karami waɗanda waɗannan guda biyun in an kusanta da mutum goma su suka fi karfi goma kaga su suna kallon dangin amfani na duniya da kowa zai wa mahaifi in dai haka ne da ya kamata mahaifinsa ya fifita san waɗannan goma bisa wannan biyun amma tare da haka gashi ya fifita san waɗancan guda biyu akan me akan waɗancan goma la yusufu wa aqu ahabbu ila ila abina minna wa nahnu usba sai suka ce inna abana la fi dalalin mubin lalle mahaifinmu la fi dalalin yana cikin rashin sani mubinin rashin sanin wanda yake mabayyani ma'ana rashin sanin hakikanin al'amari su suna ganin bai gane bane ba inda zai yi tsayi zai gane mutum goma karfi majiya karfi lalle za su fi mutum biyu yara yan kanana amfani to kaga lafazin dalal anan nan gurin ba dalal bane ba na bata ko kaucewa gaskiya domin inda suna nufin mahaifinsu annabi ko. ya bace batacce ne ya kauce wa gaskiya da wannan magana sai ta kai su kafirci ina fara goma yadda to amma me suka nufi da dalal rashin gane al'amari dan a cikin larabcin alqur'ani ana kawo dalal da ma'ana dalalun fi ilmi wato dalalun an ilmi hakikatin amr mutum ya kasance ba fahimta hakikanin al'amari ba sannan akan kawo dalal da ma'anar al-ghaibuba giyabu sai wato boyuwar abu da rashin fitowar sa kamar yadda kuma akan kawo abdalal da nuna da ma'anan dalalun fiddin wato bata a cikin addini ina fata an fahimta wato dalal na rashin sanin al'amari shine kamar nan da suka ce inna abana la dalalun mubin mahaifinmu bai san hakikanin al'amari ba yana cikin rashin sani dalal anan suna nufin rashin sani rashin sanin ko mubinin mabayin kamar da kuma can za su faɗa a gaba suka ce tallahi innaka labi dalalikal kadir wallahi baba har yanzu kana nan da cikin rashin sanin nan naka nada har yanzu ba gane al'amari bai dinka ba sa nufin cewa wai ya kauce ta farkin shari'a da inda sun ba ta kai ga sun munin ladabi da shi an gane ko to irin wannan balal din kuma shine ake nufi cikin fadin Allah ta'ala wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agana ma'ana ubangiji ta'ala ya same ka dallan mara sani fa hada sai ya sanar da dan manzo Allah da ba shi da sani sai ubangijinsa ya sanar da shi ya sanar da shi ta hanyar dai ta hanyar wahayi dan ba da sani aka haike shi ba bayan ya girma har ya zama ɗan shekara arba'in aka fara sanar da shi wahayi wa innaka la tulqa alqur'ana min ladun hakimin ali an gane ko shi yasa dukkan kisoshin da suka wuce baya gaibu ne wannan gaibu din kafin a saukar da alqur'ani ga manzon Allah da bai sani gashi anan mun karanta a ayar farko farko nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qabli lamin alghafilin lalle da ka zanto cikin waɗanda suka gafala dangane da kisan annabi Yusuf baka santa ba kafin saukar da al'ƙur'ani wannan yana da bai sani ba sai aka yi maka wahayi su wa ma kunta ladaihim idh yulquna kalamahum ayyuhum yakfulu maryam ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalin masu wajen ƙuri'an wane ne zai karɓi nan na na Maryama wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun ba ka kasance tare da su ba lokacin da suke hukuma ba ka amma daga baya sai muka saukar muka da wahayi muka sanar da kai haka lokacin da aka kawo kissar wato ainihin annabi nuhu alaihi salam da abin da ke cikin ta ya Allah tilki tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan wani labaru ne na gaibu muke maka wahayin su ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da ka da duk ku san wannan kissar ba min qabli hadha kafin saukar da wannan littafi akan ka da haka fasbir innal akibata lil muttaqin haka nan cikin kisar annabi Yusuf din a can karshe Allah zai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna ina ba da an fahimta haka kisar annabi Musa wa ma kunta bi janibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana mutanen madyana ma baka tare da su tatlu alaihim ayatina walakin na kunna muslimin wa ma kunta bijanibi suri baka dab da dutsen nan na turu sinin da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam izna daida lokacin da muka kira annabi Musa alaihi salam walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatazakkarun dukkan waɗannan su ne zaka fassara wa wajadaka balan fahada da su ina fata mu annabi Muhammad bai san kisa annabi Yusuf ba da bai san kisa annabi Musa ba da bai san kisa annabi Yakub ba da bai san kisa annabi Sulaiman ba annabi Dawud annabi Shu'aib annabi Wai dukkan waɗannan al'amura ne da daga ba sai Allah ya sanar da shi ta fuskar kai ma'ana wa wajarka wannan ubangiji ya same ka baka da sani fa hada sai ya sanar da shi amma ba za ka ce ba ce ba domin idan ce ma'ana wanda ya kauce da kasance shirya ke ina fata an fahimta amma idan ka ce ya same ka baka sani ba sai ya sanar da kai dan Allah nan gurin me ka ragewa manzon Allah da matsayi a ciki ai matsayi ma ka baki domin wannan abin da aka sanar da shi banda shi kuma aka sanar an keɓance shi da sanin wani abu wanda duk wanda ya san wannan abin sai da manzo Allah ya faɗa sannan aka sani ta hanyarsa kaga ya samu ɗaukaka akan kowa ke ya zama hantsi da gidan kowa annabawan da sai gabace shi su sai dai su ga maganan bushara da aka yi ta zuwansa a cikin bangaren waɗansu littattafan amma shi kuwa ba wai maganar zuwansu ba maganar me suka ce wa mutanen su me mutanen suka ce masa duk an sanar da shi shi ya fi su sanin kansu dan Allah ya sanar da shi komai da ya tafi su ina fata amfani fahimta kaga wannan ya zama babban matsayi kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa game da manzon Allah ko annabawa gaba daya abinda ake so mutum ya tsaya manhaji na tsakatsakiya kar mutum ya gulowi wuce gona da iri ya mayar da annabi kamar wani karamin Allah ya allantar da manzon Allah kenan to kuma Allah sai ya tattata zo ilaha illa sunan inna ma huwa ilahun wahid kar ko mutum yayi dafa'i ga annabi ya mayar da shi daidai da daidai wa daga sauran mutane to wannan yayi dafa'i ga annabawa da rashin ladabi da rashin kirki da rashin mutunci ina fata an fahimta kai daidai da sauran annabawa ba ka ce daidai manzon Allah yake da su kar ke matsayin manzon Allah amma sai dai kai da ya fi dukkanin annabawa ya fi dukkanin halittun Allah matsayi amma fa shi ba Allah bane yana sama da kowa cikin halittun Allah amma kuma shi ba Allah bane to wannan shine matsayin tsaka tsakiya amma idan ka daidaita shi da sauran mutane baka mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka daga shi daga matsayin bawa ka kai shi matsayi na ilahantaka to kuma wannan ka munna nan ga ubangijinka inda manzo Allah na da rai shine farkon wanda zai maka inkarin wannan shi yasa wani yazo yace ya sayyidana wa mana sayyidina wa khairana wa mana khairina yace ya shugaban mu dan shugaban mu ya mafi alherin mu dan mafi alherin mu sai manzo Allah yake cewa qulu bi ba'd qawli ku faɗi wani bangare ne zan san ba sai kun faɗi shi duka ba la yastahwiyannakum shaytan kai sai ya kautar da ku daga tafarkin shari'a inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa nake ku ce bawan Allah manzon Allah kuma yace la tusuruni kama asratin nasara ibn maryam kar ku wuce gona da iri wajen ya gona kar ku yabe ni domin al-itra shine mujawazatul haddi fil madadi ƙetare iyaka wajen yabo kar ku wuce iyaka wajen yabo na kamar yadda nasara suka wuce gona da iri suka wuce iyaka wajen yaban annabi isa inna ma ana abdul bawa nake ku qulu abdullahi wa ina fata an fahimta a ce matsayar da ya kamata musulmi ya dauka dangane da annabawa matsaya ce ta suka tsakiya annabawa da salihan bayi lalle suna da fifiko akan sauran mutanen zamanin su suna da fifiko akan sauran gama garin mutane to amma ga wannan bai mayar da su sun zanto waɗansu ƙananan alloli da za a faɗi in an je faduwa a kiraye sunan su ko da za a rantsa da sunan su ba ko da yasa a roke su tawafin suna raye ko suna matattu ko da yasa a yi tawassuli da sunan su ko da yasa a je kabarin su neman albarka duk wanda yi wannan ya je kabarin neman wani neman albarka ɗayan biyu ne ko dai ya nemi albarka a wurin Allah amma a ba shi dan saboda mai kabarin kaga yayi tawassuli yayi bid'a tawassuli irin na bid'a ba na sunna yayi ba ko kuma ya roki mai kabarin to yayi shirka irin shirkar da su Abu Jahil da su Abu Lahab domin Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah ba mafi bata a ban kasa sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba walla yastajibu lahu wanda ba zai taba ansa masa ba ila yawmil qiyamah har ya zuwa ranar takin kiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa hum su waɗanda ake kira din an du'aihim dangane da kiran mai kira din ghafiluna sun gafala su san ba ka kira yesu lokacin da kaje kabarin wajewa ne kake roƙonsa kake kiran sunansa wallahi tallahi bai san ma kaje ba ba ma zai ji kiranka ba in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kun yi kira ba za su ji kiran ku ba da nassan alqur'ani cikin suratu fatir walau sami'u mastajabu lakum in ma sun ji ba za su iya ansawa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin kiyama za su bijire muku za su muku bara'a wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai ka labari saboda khabir shine Allah khabir masanin kowa masanin komai ga ayoyi kamar yadda suke kamar rana lokacin azhar yasa ba wanda zai fahimci tauhidi sai ya koma qur'ani qur'ani kuma ka samu fasara gyararriyar fasara cikin ibn kathir tafsirin qur'ani ka zai ga ko cikin tafsirin bagawi ko cikin tafsirin eh, jami'ul bayan na ibn jarir sabari ko ka koma bukhari kitabut tafsir ko ka koma muslim kitabut tafsir ko tafsir eh, ko kitabut tafsir na sa'i ko dukkan wani littafi na sunna wanda aka baje kolin tafsiri sahihi tafsiri salafi sunni ta tafsiri na sunna to shine sai ka fahimci addini kuma sai ka ji ka zama yanci ka zama da baka zama bawan kowa ba amma wallahi mutakar baka fahimci Qur'ani ba zama bawan mutane da sani kana jin tsoron wani bai tantance ka tsoron sa ba kana jin tsoron wani bai tantance ka tsoron sa ba kana mafarki kar wani maka kaza kana jin tsoron kar ka fusa ba ka jin tsoron ka fusa ta ubangijin ka sai jin tsoron ka fusa ta wani mutum ko ba abin da zai maka in zai maka wani abu ka tabbatar tsumma da ke jiji zai iya maka wallahi abin da zai iya maka kawai kai ne aka firgita ka aka tsorata ka babu gaira babu dalili dan haka kun gake nan da yake da suka sai inna abana la fi balalin mubin suna nufin me balal anan gurin rashin sani amma ba suna nufin bata ba balal da ma'anan bacewar abu a neman shi a rasa shine kamar faɗin kafare wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid yanzu idan mun zagonye cikin ƙasa dalalna mun bace naman jikinmu da tsoka da kake sun sade da ƙasa a inna da fi khalqin jadid yanzu a iya tashin mu taro na biyu a kafarai suka ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun da kuma dalla anhum ma kanu yaqulun duk bacewar abu ka neman shi ka rasa shine dalla anhum abinda suke kira abinda suke cewa zai fice sun tashi kiyama ba su dace kuma dalal yana zuwa da ma'anar kaucewa daga siratal mustaqim kamar wala kada adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqul wala kad dalla qablahum akthar al-awwalin wala kad arsalna fihim munzirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin illa ibadallahi al-mukhlasin kaga nan duk dalal ne jama'ana al-hayat an siratal mustaqim kaucewa ta farki madadaki kamar kuma ghairul maghdubi alaihim wala dallin الضالون انا wadanda suka kaucewa ta farki wanda yake madadi وقالوا اذا وقع ابنا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اسوة ان ابانا لفي ضلال مبين في ايه تكفر اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تذكر سيدنا اقتلوا يوسف sai ku kashe annabi Yusuf mana kowa ya huta a tarahuhu arzan ko ku je ku jefar da shi wata ƙasa dajin Allah wata uwa duniya ya da kuma wajhu abikum sai fuskar mahaifinku take banta gare ku ko kaɗai suke gani bai ga Yusuf ba sana Yusuf ya kwace muku soyayyar mahaifi an gane ku idan baya nan sai ku ya zanto ku kaɗai mahaifin ke so amma fa in yana nan to kuna kan takarar da ya fi ku ƙuri'a a wajen mahaifi da haka ku kake ki in ma ba za ku kashe shi ba ku jefar da ke je fasa a wata kowa duniya an gane ko wato shine abinda galibi idan mutum yana ganin wanda zai cutar da shi ko kuma wanda zai fishi kaza ko wanda zai fishi matsayi kokari yake ko dai ga bayan ransa ko kuma ya ji labarin baya Ke shi yasa masu tsafi zai sa a kashe mutum waɗansu zai wajen masu tsiri a kashe wani waɗansu zai a haukatar da wani waɗansu zai a yi wa wani kurkiya da ga zo sarki ya fi sauran 'ya'yan sarakuna haiba da mutunci sauran 'ya'yan sarakuna sai su sa a musu kurkiya a yi tsafi shi yasa kasuwar tsafi da dabo da rufa idan suke ci uqtul yusuf aw tarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi ku daga baya bayan kace annabi yusuf ko bayan nesantar da shi sai ku kasance kauman salihin mutane na gari ma'ana babu komai ku dan yi wannan in kun kashe shi daga baya sai ku zo ku tuba ku zama salihan bayi kaji fa akwai wanda suke ganin haka ba za a dan yi tsafi ko dabo daga baya sai a yi istighfari ba za a yi sata a yi wani abin da ba dare ba daga baya a gina islamiyya ko wani masallaci ɗan gani haka za a tuba istighfari a je umara da sauransu ba ina wata kuno min badihi tsawon salihin daga baya kwa zama salihin bayi amma dai yanzu wajen neman duniya ta ko ina ku da nesa daga baya a gyara daga baya sai ku zama salihai sai amrji duniyakum a cikin lamarin duniyar ku binta za mu amrikum ba a abikum daga baya sai ku zo ku nemi yafewa wajen mahaifinku ya ya yafe muku kun gyara halayen ku qala qa'ilun minhum sai daya daga cikin mai zance a cikin su yake la taqtulu yusuf bana ambatan sunayen su duk da an ce mai wannan zance shine yahuda dan gurin annabi yusuf kuma shine yusuf dan uwansa na da ake musu hasara tare ana kiransa binyamin duk waɗannan sunaye annabi yusuf din ne ya tabbata qur'ani da hadisi sunan sa yusuf amma da yahuda da lawi da shamulu da binyamin da wane ne da za a ambata waɗannan fada a cikin kistoci ne isra'iliya kun gane da kyau ba nassi ne ba tabbatacce daga Allah ko manzansa Qur'ani bai damu ba da kasan sunan abin da yake so ka kalli halayen wurin da aka yi abu na kirki kai koyi da su wurin da aka yi abin da ba na kirki ba ka jefar manufar kissa cikin alqur'ani ba wai baka bayani filla filla na sunayen mutane da tsawon su ya kai inci kaza ko kafa kaza da yanayin rigunan su ko gine-ginen gidajen su a'a dabi'a da halaye da imani ko kafircin mutane hali na gari ko mummunan hali dan idan ka ga abu na gari kai koyi in ka ga daban zaka ka watsar shine manufar alqur'ani wajen kawo kissa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ibra ne abin da da ibra izna abin da zaka kwaikwaya gani ga wani ya iso wannan tsoron Allah ma kana hadisan yusra ba zance ne wanda aka kago shi ba kissa ce wasiyya ta riga ta faru a tarihi a baya kun gane ko qala qa'ilun minhum sai mai faɗi cikin su yace la taqtulu yusuf kar ku kashe yusuf kisan kai da kuka kawo shawarar kisan kai a ajiye ta bata dace ba amma dai wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku je ku nesa ku jefa shi fi ghayabatil jubbi a cikin zurfin rijiya a wata kira'a ghayabatil jubbi a wata kira'a ghayabatil jubbi an gane ko ghayabatil jubbi ita ce kira'ar nafi ghayabatil jubbi ita ce kira'atul jumhur sauran baqiyatul qurra to idan an ce ghayabatul dubbi al dubbi din rijiya ghayaba din zurfinta wato loko da ke cikin rijiya ku je ku saka ta ko ta hanyar sawa igiya ne ku zara shi a ciki ku kyale shi da ranka idan kun yi haka me zai faru yaltaqituhu ba'du sayyarati sai wani sashi na matafiya na ayarin tarauka sai su zo su tsince shi a nan gurin in kuntum fa'ilin in haddin za ku aikata wani abu ne a shawara ta wannan dauka wato kaga mai shawaran farko ya fita cewa ko a kashe ko kuma a yi a jefar ta a kore ta da gare mai shawara ta biyu wanda yake mai magana yake magana ta tafi ajiye ta wato kaga dai akwai dai wani nau'i na tausayi ta sanar baya sa aka ya akwai zai yan uwantaka cewa dai daga gida ɗaya aka fito uba ɗaya aka fito to amma fa kuma baya son ya zauna a garin dan kare kwace musu ba da wajen mahaifinsa a kore da gare a je a sa shi cikin rijiya a kyale shi da ransa da yake alquhu din nan baya ne sama dauka a wurga domin da za a dauka a wurga ba zai fi yalta kin babu ziyar karina ta cewa ba dai wa za a yi ba amma a dauke shi a saka shi a ciki idan ya so rijiyar da take ta kan hanya ce za a yi wa haka matafiya in sun zo ta iya tsunta shi sai su tafi da shi sun mai da shi bawa tunda a wannan lokaci kenan al'adar su dole ya tsunto na da'a wuri kawai zai iya tafiya da shi zai fara da shi. ya sayar da idan kuka yi haka ta kitso babu sayyarati in kuntum fa'ilin in har da gaske ne za ku aikata wani abu to haka ya kamata ku قالوا يا أبانا ما لك لا تأمرنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ولن يرتح ويلعب وإنا له لحافظون وجن قراءة لا تأمنا على يوسف ko ka ce la ta'maluna ala yusuf wato ikhtilafi kenan shine annutqu bi ba'd al-harakati la bi kamil al-haraka wato zaka furta nunun din ba da cikakken rufu'a ba a'a da wani saki da rufu'a kamar ɗaya bisa uku rufu'a wato ikhtilafi kenan la ta'manuna la ta'manuna la ta'manuna manuna domin da nayi cikakken rufu'a da sai ce la ta'manuna la ta'manuna amma da nace la ta'manuna la ta'amanuna wannan ikhtilafi kenan annasu bi ba'd al-harakati la bi karid al-haraka haka haka aka karanta a wajehi da farko wajehi na biyu la ta'amanna ala yusuf wato zaka yi ismam ismam shine zaka daure nunan a sautin kunna za a ji kaiwa nunan dauri amma bakin ka yi zuwa ga ina fata an fahimta قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف لا تأمنا wannan kira'a guda biyu ko wajahi guda biyu haka dukkan qurra'ul ashara suka karanta akwai kuma wani wajahi daga wajen Abu Ja'far Yazid bin Yaqub Allah abinda Abu Yazid bin Yaqub al-Madani Abu Ja'far kenan wato shi kuma yana karanta la ta'amanna da cikakken idgami ba tare da wani itimami ba ba tare da ikhlasi ba amma banda shi sauran qurra'u kana yi da riwayan wasu ne kana yi da riwayan kalun ne kana yin hafs ne kana yin menene ba za ka yi idgami cikakke ba ce la ta'amanna ya zama kuskure sai dai la ta'amanuna ikhlasi ko kuma la ta'amanna wato ismami za ka yi dauri amma ba in ba wannan kai ba kana war ka tabbatar kuskure kai in ba wannan kai ba kana haf ka tabbatar kuskure kai sai suka ce ya abana ya mahaifinmu malaka la manuna ala yusuf shin me ke gare ka ba za ka aminta da mu ba bisa ga dan uwan mu annabi yusuf ka amince da mu mana wa inna lahu lahafizun wa inna lalle mu lahu game da shi annabi yusuf lana suhuna masu nasiha ne gare shi abin da ake nufi da nasiha masu ikhlasi ne wajen mu'amalantar sa ba za mu amalance shi da wani kumbiya kumbiya ba ba za mu amalance shi ta hanyar munafunta ta hanyar zalunta ko cutar da shi ba lalle za mu zanto masu nasiha ma'ana masu ikhlasi wajen mu'amalar ba za mu cutar da shi ba laqa'imuna bi masalihi za mu tsaya tsaye wajen dukkan wata maslaha ta rayuwarsa wa fi qira'ati la ta'amanu na bil itmami a qira'a la ta'amanu na ana karantawa bil itmam wa ita isharatu إشارة بالشفتين كده وهي عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح ما لديك سوى ذاك إشارة لي da bamma wato zaka kamar lafsanka guda biyu suna isara kamar bamma kake yi tare da yin idgami cikakken idgami kamar yusiru ilaihi alwaqif kamar yadda wanda ya wakafi akan kalmar zai nuna qalu wa takunu al-isharatu ila ad ba'da wa bayanin qira'a ne na riga na yi suka ce arsilhu ma'ana ga danyar sai wa yal'ab arsilhu ma'ana ka sake shi tare da mu mana ka ba shi dama ya taho tare da mu ila sahara mu fita bayan gari yarta wa yal'ab yarta zai dan yawon shakatawa akan ce rata'ati dabbatu idan akalan ma ta shawo idan ce rata'ati dabba dabba ta ci abin da ta ga dama wato ta samu ri shakatawa sai gaba sai yamma sai kudu sai arewa to da haka suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ka bashi izini ya fita tare da mu yarta dan ya fita dan yawo ya takatawa wayan abu kuma ya samu yayi dan zamu ba shi kariya wa inna lahu lahafizun lalle mu game da sifa lahafizun zamu tsare ba za mu yadda wani abu ya cutar da shi tunda yaro ne karami galibi zai so a ce yaro karami zai so a ce in za a tafi gona a tafi in za a tafi kiyo a tafi in za a tafi kilisa bayan gari a tafi zaman gida kila sai sa ya gundura sai sa ya gadiya kamar da wannan suka dawo hankalin mahaifi shi kuma zai so abin da zai faranta wa dan nan nasa rai da haka tunda ya ga cewa maslahar yaron na farko ga sun ba shi tabbat inna lahu lanasihuna zamu zama masu ikhlasi su shi sannan wa inna lahu lahafizuna zamu ba shi kariya sannan kuma bugu da kari yarta wa yal'ab shi ma yarta zai fita yawon shakatawa ne wa yal'ab ya danyi wargi da wasanni ko koyan harbi ko hawan doki ko lilo ko ninkaya cikin ruwa duk wanda ya shiga cikin ma'anan yarta wa yal'ab to da wannan ne yaron zai fi kenan da wannan suka to zuciyar mahaifinsu zuwa gare su to daga nan mai faru قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال سيتي إني لا يحزنني والله لي كان أبنا بكن تامن ري أن تذهبوا به أتيكم تفلك saboda mai lafiyar kan yi saboda zan rabu da shi kenan rabuwa da abin da mutum ke kona ko yana bashi wahala kwai wa akafu an yakulahu dhibu kuma ina jin tsoron kada a je kalkeci ya cinye shi domin azzibu kalkeci kenan almuradu bihil jins abin da yake nufi jinsi na kalkeci ba wai na nufin ga wata kura ko wani kalkeci sananne ba kila ta iya wani naman daji ya je far masa wa kana arduhum kathirat dhi'a ya faɗi haka ne dan saboda kasar su can kasar Kana'an wato inda falastin take yanzu kenan nan ne inda suka zauna din a lokacin dan wannan lokacin a wannan wuri akwai yawan azzi'ab kalkeci wa qadar afil manami anna ziban shadda alaihi ya gani ma a cikin mafarki kamar ga wani kyalkeci ya kai wa annabi Yusuf din rida ya kai masa hari to amma nan cewa ya ga wannan mafarkin shi ma Isra'iliya dai ba wahayi ne fa wannan ba shi dai yace inni la yahzununi an tazhabu bihi ba na jin daɗin ake kusa da shi wa akhafu an yakul hazim ina jin tsoron kar je kuma kura ko kirke shi cikin yace can wa an tun an ghafilun alhalin ku kun gaba ba ku sani ba kun bar shi yana wasa ko kuma kun je farauta ko kun bar shi yana wasa ko kun je wadansu harkokin ku kafin ku dawo kura ko kirke ki riga ta far shi ne abin da nake jin tsoro Shi ne ma'anar wa an tun an ghafilun alhalin ku kun gafala ga barin sa mashgulun kun shagalta da wadansu al'amura kanu sai suka ce la in aka lahu zibu ababa ba ai idan har kai kai zai ci annabi yusuf wa nahnu usba ga mu zara ta mu ya karfi inna idan na kasuri sai mun yi hasara ina amfanin karfin mu ina amfanin yan taka ina amfanin mun fito gida daya yanzu yadda muke masu karfin dan kura daya kuma ta tara mana in har hakan za ta faru inna idan na kasuri ya mun yi hasara ajizuna kenan mun yi zama rabaye dan haka fa arfa arsalahu ma'ahum wannan magana da ya faɗa da suka faɗa sai ki ga hankalin sa sai ki sai kike mun fada ne sai suka tafi sun riga sun samu yanzu sun kuɓuta kenan to me yake faruwa da suka فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فلما ذهبوا به لوكة عند سكة فدا النبي يوسف عليه السلام وأجمعوا كما ستقل أنيس ستقل نير أن يجعله في غيابة الجب سجيس ساكي سكن وني سرق الليجيا ko cikin wani kogo na rijiya me ya faru a wannan lokaci wa auhayna ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi yusuf alaihi salam muka ce la tunabbi annahum bi amrihim haza wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin nasu wahum la yashurun a daidai lokacin da su ba su gane kai ne annabi yusuf din ba sai ka ba su labarin wannan abu shine kan abin da zai faru zai tambaye su yace hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idza antum jahilun shin kun san ko me kuka wa yusuf da shi dan uwansa lokacin da kuke cikin jahilai kuke cikin jahiliya irin ta ku qalu a innaka la anta yusuf kaga musali a kai ne yusuf din ne ana yusuf wa hadha akhi yace lalle ni ne yusuf wannan kuma shine dan wannan wa qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la abinda Allah ya ce wa auhayna ilayhi sun jefa shi cikin rijiya kenan sun tafi sun barke Allah sai sai muka masa wahayi muka ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi sai ka labarta musu wannan al'amari na an gane ko wahum la yashurun alhalin su ba su sani ba duka ba su san kai din ne ba halal in ba lokacin da kake ba su labari waja'u abahu wato yanzu sun je ya riga ya almuru yayi waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu ita'an can bayan sallar isha'i wai irin a ce sun daɗe suna nema ne adare wata dabara ke ban da sau yabukun kuma suna ta kuka suna ta rusa kuka kalu suka ce ya abana ya mahaifin mu inna zahabna nastabiqu mu mun tafi muna tsere da doki ko muna tsere a ƙasa muna gwada waya ko wani sauri ko muna tsere ta hanyar kokowa domin nastabiqu din na ɗaukan wannan ma'anar nastabiqu yana daukan ma'anar muna koyan harbi wannan ya harba ya ga me zai samu wannan ya harba ya ga me zai samu kun sa wani abin da kuke koyan harbi ko kuma suna tsere a ƙasa ko suna kokowa duk wannan na daukan ma'anar nastabiqu yin takara kan wani abu Lallai mu mun tafi nastabiqu muna tsere narmi wa natanabal muna jefa masu muna jefa kibau bi siham hatta yazhar ayyuna asbak dan ya bayyana wane ne cikin mu yafi iya abu ramyan wajen harbi ko wajen jiba da mashi wa hada ma'ana qaulihim sabiqan wa nal'ab shine ma'anar da suke nufi yarsa wa yal'ab suka ce mun tafi muna wannan al'amari wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf alaihi salam a wurin kayan mu da muka ajiye fa aka lahu zibu shikenan sai kirke ce zuci da ma ka faɗa ba ka ce kana jin tsoron kai abin nan da kake jin tsoro ko shi ya faru wa ma anta bi mu'minin lana sai dai fa da wuya ka iya gaskata mu fa walau kunna sadiqina ko da mun kasance masu gaskiya <laughs> kaga san fallasa kansu ga ku ga komai amma wannan magana ta fallasa duk yadda kai ka boye abu wani lokaci sai an gane abu min falasati lisani a tuntuban harshe sai ka bayar da wata dama sai a gane in ba haka ba da za su sai ba ma an tafi mun Allah amma kuma san ba za ka ba za ka yadda da mu ba walau kunna sadiqin ko da gaske muke ga kuka ga komai a cikin ba da gaske ba yasa wai ibnu kayyim yake cewa kar ka ga mutum na kuka ka dauka cewa yana cikin wani halin ka yi kai ka ji tausayin ka bincika me yasa babban kuka kada ga mutum na dariya kuma ka dauka cewa ya yarda da kai kenan a'a yace idan tabaka dumu'un fi jukunin tabayyana man baka man tabata idan tabakar dumu'un fi jukunin lokacin da hawaye suka bai a cikin kwayar ido tabayyana man baka zai bayyana a sarari waye ya kukan gaske min man tabaka waye ya kuka na bogi duk ana iya gane kamar yadda kuma karka ga mutum na murmushi wai ka dauka cewa ya yarda da kai kila yana nuna kitsa ma ta sai maka murmushi irin da zaki suka ce idza ra'aita nuyuban laysa zatul fala tadhunna anna laysa mubtasim lokacin da kaga hakoran zaki sun fito waje kar ka dauka murmushi ki akwai tsaye da kiya kaga duk wannan sai ka san yadda zaka gane mutane kar wani ya zo yana rusa kuka ka dauka yana da gaskiya kar wata tazo tana kuka ka dauka tana da gaskiya ga yan annabi su sun zo suna kuka amma suna da gaskiya su da kansu sun bada kofa amma an bi mu'minin lana walau kunna sadiqina ba za a gaskata ba ko da da gaske muke to anan gurin akwai wani abu da ya kamata a yi tara yana da alaka da harshen larabci an gane ko fadin sa cewa falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha lafazin falan ma kaga lamma dinnan shartiyya duk shart kuma yana neman me jawabu shart ko jaza'u shart to menene jawabu shart din lamma ko menene jaza'u sharfatin lamma falamma zahabu bihi wa ajma'u an ja'aluhu fi ghayabatil jub duk wannan tsofin ne ala zahabu wa auhayna ilayhi to sai suka yi safani wadan suka ce jawabin lamma din nan shine wa auhayna ilayhi la tanabbi annahu bi amrin hadha to sai dai masu nahawan mutanen basra sai sai da kai wa auhaina me ya kawo wawun inda jawabin lamma ne ai da sai a ce falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi awhayna ilayhi sai zan shi da jawabin lamma ba sai an kawo wawan ba to amma masu nahawun kufa suka ce ya halatta a jawabin lamma da jawabin hatta da jawabin iza an yakuna mas'uban bil a iya sa masa wannan baya hana ya zama jawabin lamma din ina fatan kun fahimta suka ce gashi ubangiji ta Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim duk an yadda nadainahu din nan shine jawabin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu da sai a ce nadainahu ba tare da wawan ba amma saboda jawabin lamma ya halatta kawo wawun ya halatta a kafita haka jawabin idza ya halatta kawo wawun ya halatta a shafe haka jawabin hatta ya halatta kawo wawun ya halatta kuma a shafe فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى بنا بطن هكب من ركان أكنكلي يدي يقول واي أبن إمرو القيس الشام يجي فرات جاو فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى تيكا وا أنا مقري انتهى بنا بطن هكب في ركان أكنكلي أما تيكا ويزنتو جواب لما مصحوبا بالواو أنغاني سو wato kenan falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jibbi aw hayna yau tana akai wahayi kenan sun jefa ta cikin rijiya din suna bakin rijiyar ba su ba Allah ya wahayi idan mun dauki auhayina shine jawabin mai jawabin jawabin lamma domin falan ma za a bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u an yadda aluhu fi ghayabatil dubbi suka kulla aniya suka daure domin an ce ajma'a fulanun ala kaza abinda kai makauniyar niyyar da ba ta da baya kai yasa annabi nuhu ya ce da mutanen ka fa ajiyu amrakum mushrika ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا اجمعوا امركم بمعنى كل نية ودا باجا دا بايا اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب suka tabbatar da yanzu za su daidai lokacin ma kafin su sashi din ko kuma bayan sun sashi kafin su bar wajen suna dai tare da shi au haina ilai sai muka yi masa wahayi sai karka da la tunabbi'annahum bi amrihim hadha zaka ba su labarin wannan al'amarin da suke wa hum la yashurun yayin da su ba su sani ba Za ka ba su labarin bayan ba su gane wannan ko da Abu Hayyan wannan wajahin ya rinjayar cewa wa awhayna ne jawabin lamma amma su masu nahawan mutane mazhabin mutanen basara a nahawu suka ce a a jawabin lamma ba shine wa awhayna ba don jawabin lamma baya zuwa musu bil wawi to me jawabin lamma a wurin su فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا yayin da suka yi kaza suka yi kaza suka zo gida qalu ya abana shine jawabin lamma din kenan yayin da suka jefa jirgiya suka yi kaza suka yi kaza suka kace suka yanka tinkiya suka hada jininsa suka zo gida suna kuka qalu ya abana shine jawabin me jawabin lamma to amma yayin nisa da yawa ya tafi ne su amma dai ma'ana in kada in kai dan an kai mazhabin ka na hawo mutanen basara to wannan gida amma mu da yake muna ga mutanen kufa na hawo dan ya fi yanci na hawo ya fi yanci to mu ko wancan shine jawabin mu an gane ko ko kuma suka wannan suka ce ma ana kaddara jawabin ne ya zama mahzuf to amma dai in dai za a iya taujihin zance a jawabi wanda yake mazkur ambatacce cikin kalma ya fi amfani sama da a ce a kaddara shi shafaffe ne domin al-aslu fil kalami adamul hazfi ولا يسار الى التقدير الاصل في الكلام عدم التقدير ولا يسار الى التقدير الا لضروره توجب ذلك او الا لقرينه تدل ala ذلك asalin zance ba wani kaddarawa sai in akwai bukatar dole sai an kaddara suna kaddara in ga li'irabi guda biyu a wannan li'irabin sai ka kaddara a wannan li'irabin ba kaddarawa a sarri yake to li'irabin da ba kaddarawa shi aka fi so a nahawu a larabce sama da jawabin sama da li'irabin da sai ka kaddara ina fahimta ina faɗin wannan na san saboda ƴan uwana dalibai sauran mutane kan sai da su ji Allah ba su ladar saurare qalu ya abana inna zabana nasabitu wa tarakna yusufa inda Ina, fa akala hudaybu wa ma anta bimumin lillahi wa law kunna sadiqin to daga nan me ya faru mun kusan zuwa zan da mu ga saura ke risa me faru wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhba قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على تميسه سيسك زو أكن تفاف النبي يوسف بدم دون دني كذب نكريا أي كذب bi an dabahu sakhla ta yadda suka yanka dan akuya ko dan tinkiya wa lasafuhu bi damiha suka sanya jinin a jikin tufafin wa zahalu an shatihi sai dai suka manta a madadin su dan yayya ga rigar a gane cewa lalle kula ta yi gumurzu a wajen sai suka kyale rigar da take amma suka duka ta da jini suka kawo wa qalu innahu damuhu suka ce wannan jinin annabi Yusuf bi damin kadi. malamai suka ce abin da yasa suka ce aka sa masa jinin ƙarya saboda dama dai ƙarya suka yi to amma yaya aka yi shi ya gane shi annabi yaqub kale yace wato shi yaqub kenan bal sawwalat lakum anfusukum amra ba kula da sawwalat lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka kayata muku suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka aikata shi amma dai na san kula ba tunana ba waɗansu suka ce ta hanyar wahayi Allah sanar da shi tun da annabi ne a yana dabba sun tsinsa ya mafarki ko fasar mafarkin za ta zo nan gaba ko ko ba za ta hana mafarkin ya zo nan gaba ina fata an fahimta wadanda suka ce a'a ai rigar ce sai su suka suka manta ba ya gaba da yazo ne a cikin riga ya daga ce kai lalle ku ranar da sosai take ta shi ta ya dana amma kuma ta kyale mana rigar dan mu amfana da ita <laughs> to amma wannan dai ba shi ne abin da ya fito fili a cikin kissa ba a gaskiya wannan duk isra'iliya ce to shi kuma isra'iliya in mun samu aya da take gaskata sai mu tafi akai in mun samu aya da take gaskata ba sai mu sai da zamu rike yanzu muna da tabbas mafarkin annabawa gaskiya ne kuma annabi yaqub wato annabi ne kuma gashi ɗansa yi masa mafarki ya yi mafarki kai ya sanar da shi kuma lalle ya san wannan mafarkin fasarar za ta zo kaga ya san ba a zai kula ta kula ba ta hana abinda Allah alƙawari ya eh dan haka yace sauran da kun amsa kun amra zuciyar ku dai ta kulla wani abun daban wanda yanzu ban san meye ba amma dai ina da tabbas dan yana da rai shine fa fasabrun jamil da haka al'amari na hakuri kyakkyawan hakuri sabrun jamil din nan suka ce khabarin din nan kabar ne jamil kuma ne na asin sa an gane ko wato mubtada din zancan ba amri sabrun jamil al'amari na kawai shine hakuri kyakkyawan hakuri wanda babu ne babu firgita a ciki wallahu almusta'anu ala ma tasifun ubangiji ta'ala shine zai yi taimako ya bada agaji kan idan abin da kuke sufanta to ina ganin saboda yadda lokaci ya da sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ya sai mana insha Allah sai mako na gaba assalamu alaikum cewa ya ma karanta iz kalu da yusuf wa kuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba zuwa karshe sun wannan dalilin ne yasa suka yi masa makirci dan saboda annabi shi ba hafin sa ya kasan sa ne kamata ma kai wannan ba abin da ya fito fili gashi suka da kansu suka faɗa la yusuf wa kuhu ahabbu ila abina minna lallai annabi yusuf da dan uwansa sune ababan kauna a wurin mahaifin mu saboda mu wala mu su ba gashi ko mu ne manya masu karfi wannan shine dalilin da yasa suke suka yi wa annabi su abin da suka yi masa mai tambayar da suke makamantar wannan da yake cewa to wannan yana nuna akwai gaba kenan tsakanin yan uba a ɗabi'ance akan samu rashin jituwa tsakanin yan uba irin yadda ake samu daga bangaren iyayensu mata shi yasa ko a yau duk gidan da iyaye mata suka haɗa kai suke zaman lafiya sai ka samu wannan rashin jituwa tsakanin yan uba babu ita duk gidan da iyaye mata kishi ya da tsakanin suke rigima sai ka samu kuma wannan gabar akwai tsakanin yan uba kar ka ɗauka wai abin Allah ya so ne a yi Allah bai umarni da a yi wannan gabar ba mutane suna yi ne gwargwadon rashin fahimtar su da addini gwargwadon eh, rashin aikin su da koyarwar addini kuma kamar yadda na faɗa galibi iyaye mata suke taimakawa wannan gaba su dan za su nuna yan can ɗakin abokanan adawar ana sanar da yaro wannan tun yana rarrafe kaga da zai zai tashi da wannan dadin ko ya tashi kila babu ilimin addini babu ilimin rayuwa bai tafi da kowa ba daga cinyar mahaifiyarsa sai kiki ya haɗu da yaran da suke ba na kirki ba to kaga babu yanda za a iya fahimtar abin yadda yake a addinance an fahimta ko amma in aka samu iyaye sun haɗa kansu sai ka samu babu irin wannan hayaniyar akwai gidajen da masu gidan Allah ya ba su matan da suka haɗa kansu gwargwadon kuma tsayawa da cijewar masu gidan kansu suka yi kokarin da karfi suka haɗa kan mata to sai ga wani lokacin baka bambance ma wane ne da tsantan ɗakin wane ne tsantan ɗakin shi kuma uba da ka'ida ubangiji ta'ala ya wajabta masa adalci tsakanin ƴaƴansa dole ne ya daidaita su a zahiri wajen mu'amala wajen tufafi wajen makaranta wajen abinci wajen dukkan wani abu shi yasa manzon Allah ya haramta kai wa wani kyauta ka hana wani a cikin ƴaƴanka ga hadisi na cikin bukari na Numan ibn Bakir lokacin da mahaifinsa ya ba shi kyauta sai ya kira manzon Allah dan ya zama shaida manzon Allah ce shi kadai da danka yace a'a yace dukkan ƴaƴan ka ba su kyautar da ka ba wannan yace a'a ba su ba sai yace to ni ba zan shaida akan zalunci ba sai ta ke bar wajen sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu idan kana da ƴaƴa dole ne idan ka ba wancan kyauta ka ba wancan kuma kyautar da zaka bai ma ƴaƴanka ba bambanci tsakanin mace da namiji tunda ba raban gado bane raban gado Allah ya raba lizzakar misal hazar sayyid amma kyauta da zaka ba ƴaƴanka kana da rai daidai wa daidai zaka abinda muke nufi da daidai wa daidai kowa zaka ba shi daidai bukatarsa ina ba ta an fahimta ba wai daidai wa daidai abinda kai wa wancan shi zaka yi wa wancan ba yanzu idan ka tashi musu dinkin sallah akwai babba wanda zaka bashi shadda yadi goma dan yayi shakwara da jamfa da wando amma zaka samu akwai yaro dan shekara daya ko ɗaya da rabi wanda shi kuma yadi nawa ne ka kaddara ɗaya da rabi yanzu a nan gurin ba za mu ce wai adalci shine yadda ka ba wancan yadi goma wannan ka bashi yadi goma wannan ba shine adalci a kowa ka bashi daidai bukatar su shine mai adalci a wajen kyautar ka wannan ka bashi yadi goma wancan kuma biyu ne wancan ka taimaka masa takalmi kafa nan ba goma sha ɗaya ko sha biyu wannan ka sai masa kila nan ba biyu ko uku wani makamacin haka kowa daidai dai bukata wannan shi ne abin da ake kira adalci idan ka tashi za ka sai wa ɗaya mota to za ka sai wa ɗayan makin in ko ka san ba za ka iya sai musu motoci su duka ba wannan ya isa ya hau mota yanzu wancan kuma jariri ne ko ɗan shekara biyu ne ko ɗan biyar da isa ya hau mota ba to motar da ka saya dan wane ya hau sai ka barta a matsayin mallakar ka ce dan ka yake hawa dan ya isa hawa shi ma wancan in ya ma ya isa hawa ya amma mutukar ka bashi sai ka ba wancan kai idan ka tashi wannan ya isa aure za ka ba shi gida ya zauna ka yi masa aure wancan kuma dan jariri ne wata tara to ba za ka ce tunda wannan babba ne bari in ba shi gida na ba kyauta in ka ba shi sai ka ba wancan amma kyale gida a matsayin naka ne takaddunsa naka ne mallakar ka ne amma ɗanka ya isa aure ka sake shi ma wancan ranar da ya isa aure ka sake amma matukar za ka rinka yawa manya kyautar gidaje da motoci ƙanana ko ba su kai a ba su gida ko mota ba da haka aka hana su to abin da zai faru sai ka mutu daidai lokacin da waɗancan suna cikin wadata waɗannan fakirai sannan a tashi rabon gado kuma hana a sake ba waɗancan cikin gado to wannan sai ya haifar da gaba a gidanka ta har abada domin idan ka bai wannan gida da mota ya yi aure ya fara haihuwa wancan kuwa ɗanka ne shi kuma sabon haihuwa bai sa ba shi gida ko mota ba da haka baka ba shi ba me zai faru wannan zai ta samun wani amfani a tattare da kai dan ya girma a cikin jarinka ko business ɗinka idan ya samu kuma tun da shi ma fara haihuwa yanzu zai tunanin kaninsa ne ko ɗansa ba ruwan da kannansa da kuka haɗa haihuwa da suka haɗu wajen uba ko wajen uwa kannansa yake tunani dan sai kitane cikin ta dan haka ma in ya samu dama dukiyar ta kama sai ya rinka sace ta dan saboda ƴaƴansa ba dan saboda kannansa ba wannan ke sa sai ka mutu sai ka ga waɗannan da gidaje da motoci waɗancan kuma ba su da komai to wannan duk zalunci ne kun fahimta adalci za ka yi wajen mu'amala tsakaninka da 'ya'yanka amma soyayyar zuci ba ka da damar da za ka iya daidaita ta irin yadda ba ka iya daidaita soyayyar mata a zuci haka soyayyar 'ya'ya ma ba za ka iya daidaita ba kila sai kaji kafi son wancan sama da wancan kila sai kaji wancan ya fi burge ka wancan ya fi kaza wancan ya fi kaza to amma a mu'amalar yau da gobe ne sai ka daidaita su gurgurdan iko kowa abin da yake bukata kai masa in za ka ba wannan gida dan ya isa aure sai dai ka bar shi gidan naka ne danka yana ciki bai halatta ba motar ta ka sai danka yana shiga dan ya isa wancan ma yin girma ya zo ya shiga ta yadda in ka mutu da gidajen da motocin din naka ne sai a raba sai kowa samu nashi ta fuskar gado ka ganin gurin ba a yi ba ba a zalunci dan za a zo a raba ne lizzakar مثل هذا الانثيين sayi ƴaƴa maza ku da dan shekara 40 da شيكرا shekara 1 da wanda aka haifa yau dukkan su rabo daidai za a ba su da suna tun dukkan su ƴaƴa ne gare ka manzo Allah ya ce fattaqullaha wa aslu wa adlu baina auladik kun tsoron Allah kun ku yi adalci tsakanin ku abinda kawai ya kamata ku yi tambaya kai eh daga cikin mai tambayar kamar ya dan fito da ajin amma da fito da shi sarari ba yanzu kenan mun gani a cikin zahiri annabi yaqub alaihi salam ya fi son annabi yusuf da dan uwansa sama da wa sama da sauran ƴaƴan ta yadda ya so annabi Yusuf sama da sauran ƴaƴan tun da shi annabi ne shi ko ba annaba ne ina fata mu fahimta sa'ilin nan sai zanto daidaita su shine ne zalunci ko rashin adalci tunda ba matsayin su ɗaya ba ko wurin Allah mutum da yake fara hula ba daidai ke da mutum da yake annabi ba kuma zancen da ke nuna cewa sauran yan uwan naka su ma annabawa ne wannan zance ne fa da'ifi ko da wurin malaman tafsiri ba ya da hasan an gane ku ba annaba ba ne dan da annaba ne ba za su yi yunkurin irin abubuwan da suka yi na kisan kai kulu yusufa aw tarahu arban yasru lakum wa dawa fikum wa takunu min ba'di sauran al'amura ba za su yi wannan ba dan haka dai zancen ku inganci ba annaba ba ne sai dai abinda kake da dama ka ce a nan gurin to ai ba sai annabi yusuf ne kada ya aka fito ba sun ce hadda dan uwansa la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina an san da yi baro a nan gurin ita ce annabi yusuf alaihi salam ya samu kauna dan saboda sa annabi shi kuma dan uwansa din ya samu kauna saboda yadda ya fi shakuwa da annabi yusuf ina fata an fahimta sai wannan ta sa ya samu wa mahaifin amma da sauran wanda a zahiri adawa su fito fili dan da haka yake ci la ya ka ala ikhwatika fa ka kai kaida shi wannan dan karamin yana tare da su wajen kaidi baya tare da su tunda ko baya tare da su wajen kaidi ashe ya zama ahlan li an yuhab ya dace a kaulace shi kenan saboda su masu kaidi ina fata an fahimta kuma wannan shi ke nuna annabawa suna yin kauna dan Allah suna yin kiyayya dan Allah domin inda kauna dan kawai haihuwa ake yi da duk lalacewar kan sai ka so shi haka amma wannan yana dan ko yaya za ka so shi ne yin da yake jin Allah kuma zai samu wani nasibi na rashin kauna gurgurdan da ya kaucewa ta barkin Allah